This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol FM da kuma niyya. masu naro kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da ake gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da la'asariyar litinin 24 ga watan agusta 2015 sahabo imam aliyu ne tare da muhammadu lalo da kuma sauran abokan aiki muke fatan kun wani lafiya kakanun labarai To a yau litinin shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa uku da wani ɗan Birtaniya da lambar yabo mafi girma a ƙasar bayan da suka dakile harin da wani ɗan bindiga ya niyyar kaiwa. Masu gadin gabar tekun Italiya sun ce sun ceto akalla bakin haure 4,400 cikin kwana guda waɗanda suka taso daga bakin gabar tekun ƙasar Libya. farashin hannayen jari a nahiyar asiya da turai da ma amurka sun faɗi sosai a yau litinin yayin da farashin ɗanyen mai ya faɗi ƙasar dala 40. to allah kyauta we have discussed with him the difficult time Nigeria finds itself, the destruction of infrastructure, especially in the northeast, the rehabilitation of the infrastructure. Shugaban ƙasar Najeriya kenan Janar Muhammadu Buhari. Bayan da shugaban ya gana da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun wadda ke ci gaba da ziyarar aiki a Najeriya. I sincerely hope that as soon as possible will be uh, Hakika yana kyautata fatar kowane lokaci daga yanzu Najeriya za ta ayyana zama cikin kasashe da basu da cutar shan inna a duniya. Maga takardar Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da ya kai ziyara wata cibiyar kiwon lafiya a birnin Abuja. Ruwan sama da ake kamar da bakin ƙwarya ya yi barna a Nijar muna da rahoto. Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa uku da wani ɗan Burtaniya da lambar yabo mafi girma a ƙasar bayan da suka dakile haran da wani ɗan bindigaye ne kaiwa a wani jirgin ƙasa. A bikin karrama mutanen da aka gudanar a Paris an ga Mr. Hollande yana liƙa lambobin yabo a jikin rigunan Chris Norman ɗan ƙasar Burtaniya da Spencer Stone da Alex Kalatos da kuma Anthony Sadler waɗanda Amurkawa ne. shugaban na faransa ya ce irin jarumtakar da mutanen suka nuna sako ne da ke nuna irin yadda mutane ke shirye su ba da haɗin kai wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci mr alon ya nanata cewa irin ɓannan da ɗan bindigar ya yi ba za ta misalti ba da ba don waɗannan mutane sun sadaukar da rayuwarsu ba masu gadin gabar tekun kasar italiya sun ce sun ceto akalla bakin haure 4,400 cikin kwana daya waɗanda suka taso daga gabar tekun ruwan kasar libya jami'an tsaron sun kai dokin ne bayan da suka samu sakonnin neman agaji daga kwale-kwale akalla ashirin hukumomin ƙasar ta italiya sun sha kai makamancin waɗannan ɗoki sai dai wannan da aka yi ranar asabar ɗin da ta gabata ya kasance mafi girma ƙididdigar da aka yi ta yi nuni da cewa mutane dubu ɗari ne suka tsallaka bahar rum zuwa italiya wannan shekara a tafiyar da ake yi cikin ƙananan kwale-kwale mai cike da haɗurra. fiye da mutane 2,300 suka rasa rayukansu a wannan shekara yayin da suke kokarin shigar nahiyar turai sannan 3,279 suka mutu a bara hukumomi a pakistan sun ce wani harin roka da aka kawo kasar daga kan iyakarta da afghanistan ya halaka dakaranta hudu tare da raunata wasu hudu harin ya faru ne arewa maso gabashin wato yammacin pakistan yankin da 'yan kabilar kaiba ke zaune a gabashin kan iyakar afghanistan sai dai bayanai sun yi nuni da cewa martanin da pakistan din ta mayar ya halaka 'yan ta'addan da suka kai harin kamar yadda wata sanarwa da dakarun kasar suka fitar ta bayyana tuni dai ministan harkokin wajen kasar pakistan ya sa aka gayyaci jakadin afghanistan janan musaizai domin ya nuna rashin jin daɗin sa kan wannan hari a nashi bangaren jakadan afghanistan ya yi allah wadai da harin tare da yin jaji ga kasar ta pakistan ya kuma ce zai gabatar da bukatar hukumomin islamabad na cewa a gudanar da bincike a kabul kan wannan hari To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama na ci gaba da mai da hankali kan yunkuri da yake yi na rage yawan hayaƙi da ke gurɓata yanayi. A yau Litinin Obama yake shirin gabatar da wani jawabi a taron koli da ake yi a birnin Las Vegas da ke nan Amurka. Wannan taro na zuwa ne yayin da shugaban na Amurka ya dawo daga hutun makonni biyu inda zai fuskanci wasu muhimman batutuwa da ke sa a 'yan watanni da ke tafe daga cikin batutuwan akwai shirin yarjejeniya da aka kula da iran game da makamashin nukiliyar ta shirin da 'yan majalisar dokokin na amurka ke yi wa kallon hadarin kaji sai dai yayin da kasashen duniya ke kokarin ganin sun cimma matsaya kan matsalar gurbatar yanayi nan da karshen wannan shekara shugaba obama ya himmatu wajen ganin ya gudanar da wasu aikace-aikace na cikin gida da za su taimaka wajen rage yawan hayaƙi da masana'antu ke fitarwa da ke illa ga yanayi. da ƙarshe farashin hannayen jari a nahiyar asiya sun sauka sosai a yau litinin yayin da a nahiyar turai ma aka samu faɗuwar farashin a daidai lokacin da a ƙasa amurka farashin na hannayen jari suka sauka da kashi uku yayin da masu saka hannayen jari suka zira ido su ga matakan da hukumomin ƙasar beijing za su ɗauka a china sauyin kudaden shanghai ya gangara ƙasa da kusan kashi takwas da digo biyar faɗuwar farashin hannayen jarin da ke faruwa a duk faɗin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna fargaba kan yadda tattalin arzikin china yake jan kafa wajen bunƙasa fiye da yadda aka yi tsammani a baya a ɗaya bangaren kuma farashi a kasuwannin hannayen jari a birnin london da paris da frankfurt sun yi ƙasa suma inda duka suka buɗe da ƙasa da kashi biyu da ɗigo biyar haka zalika farashin ɗanyen man fetur ya faɗi a yau litinin a kasuwannin duniya inda ake sai da shi ƙasa da dala arba'in ga kowace ganga lamarin da ba aka daɗe ba ga irinsa ba cikin shekaru da dama. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na Amurka a nan Washington DC. To madalla a ci gaba da ziyarar aiki da yake a Najeriya ɗazun nan ne babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa a fadar shugaban na Najeriya Umar Faruk Musa ya aiko mana. We have discussed with him the difficult time Nigeria finds itself, the destruction of infrastructure, especially in the northeast, the rehabilitation of the infrastructure Shugaban ƙasar Najeriya kenan Janar Muhammadu Buhari yana jawabi bayan da ya kammala tattaunawa da sakatare Janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya wato babban sakatare Mr. Ban Ki-moon inda shugaba Muhammadu Buhari yake yin tsokaci akan matsalolin tsaro da na tattalin arziki da na rayuwa da 'yan Najeriya suke fuskanta da kuma irin ƙalubalen da gwamnatin suke fuskanta gurin daidaita al'amura musamman idan aka yi la'akari da cewar akwai sama da 'yan gudun hijira miliyan ɗaya da rabi da suke neman tallafi da kuma sake tsugunar da su tare da muhimman kayayyaki na rayuwa kamar makarantu da asibitoci da gadoji da hanyoyi da makarantu da dai sauran abubuwa da gwamnati ta gina wanda ke bukata a sake gina su a sanadiyar lalatawa ko halakar da suka yi a sanadiyar fitintinu na kungiyar nan ta boko haram da yake mai da martani mr ban ki-moon sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya jinjina wa najeriya akan irin nasarorinta da irin matakan da shugaba muhammadu buhari yake ɗauka wurin farfaɗo da al'amuran ƙasa da kuma daidaita su musamman ɓangarorin yaƙi da tattalin arziki da ya taɓarɓare da kuma ƙalubale na tsaro da gwagwarmayar da gwamnatin ke yi domin magance matsala ta ƙungiyar nan ta boko haram musamman ya jinjina yadda aka yi zaɓe cikin ruwan sanyi da lumana kuma jam'iyyar da ke ci aka kada su kuma wannan kaye aka amince shi ya ce abin alfahari ne da ya kamata sauran kasashe na duniya su yi koyi da Najeriya akan irin nasarorin da ta samu. I want to commend the people of Nigeria on the peaceful, free and fair election. I lose I salute the statesmanship of example of both the President Buhari. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar Huɗa da ƙasashen waje ta Najeriya Mr. Bulus Lolo ya kara mana haske akan muhimmancin wannan ziyarar kamar haka. Ai ziyara ce mai kyau kuma mun wa shi Secretary General da zuwa da yayi a Najeriya sun tattauna da shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ya kunshi abubuwa da dama da suka shafi Najeriya da afirka ta kudu da duniya gabaki ɗaya alkawari na taimako da kuma zai jagora da matakai da za a ɗauka na neman taimakon jama'a da duniya duka don su fahimci abin da ke tafiya a nigeria da kuma abin da nigeria ke bukata don ta sha kan um, matsala da muke ciki yanzu musamman yaki da ake yi na boko haram ba zan iya ce tana shiri ba amma fahimta kam an samu ya danganta yanzu ga matakai da za a dauka nan da zuwa gaba muna sa rai muna fata fahimcin da suka yi zai zamana su taimake mu kuma su goyi bayan gwamnati na tarayya gaba kidai. Mr. Bulus Lolo kenan babban sakatare a ma'aikatar hudda da kasashen waje ta Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari da Mr. Ban ki suka kammala ganawa a fadar gwamnati a yau a ci gaba da ziyarar kwanaki biyu da babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya yake a Najeriya. Inda tuni Muhammadu Buhari ya karbi gayyata da aka yi masa na cewa zai halarci wannan babban taro na majalisar da za a yi a ranar 27 da 28 na watan gobe inda za a yi tsokaci ko nazari akan matsalolin tsaro da na tattalin arziki a duniya baki daya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya to tun da farko Mr. Bankimun ya ziyarci wata cibiyar kiwon lafiya a Abuja daga inda Nasir Adamu Lekaya aiko mana da wannan rahoto. Uh, Hakika yana kyautata fatar kowane lokaci daga yanzu Najeriya za ta ayyana zama cikin kasashe da basu da cutar shan inna a duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Moon ke magana wata cibiyar lafiya matakin farko a birnin tarayya don ganewa sa yadda hukumomin lafiyar Najeriya ke kula da lamuran lafiyan da tsabtace muhalli. Uh, a matsayina na babban sakatare inji Moon, ina aiki tukuru da hukumar lafiya ta duniya da sauran cibiyoyin lafiya lafiya don amintar da duniya daga shan inna a yanzu dai kasashe biyu ne suka saurar da cutar afghanistan da pakistan uh, afghanistan pakistan Shugaban hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Ado Muhammad na alwashin wannan nasara ba za su bari a mai da hannu agogo baya ba. Dakata dichar na shan ina ba daya bane da kau da shi gaba daya daga bayan kasa Mu kuma abin da muke so muna so mu kau da shi daga bayan kasa Tsakanin yanzu zuwa 2017 za mu ci gaba da rigakafi da muke yi, bincike surveillance da muke yi, kuma za mu ci gaba da gangaman nan da muke yi na gidaje zuwa gidaje. Kuma ya tabbatar mana cewa za su ci gaba da bamu goyon baya har sai mun samu takardar babban girma. Malaman addini irin su Sheikh Hussaini Zakariya da ke kamfen din yaki da da shan inna na farin ciki da nasarar wayar da kai da aka samu kin shan ne shine yahudanci ba shan bane yahuda ba yahuda suka magana ba a a ce kar a sha shine yahudawa sun hana mu sha ashe wanda yake yaki da wannan ciwon shine ba yahude ba wanda yake cewa a sha bane ba yahude domin saudi arabia ana yin wannan maganin ana sha indonesia ana wannan maganin ana sha misra ana shan wannan maganin qatar ana shan wannan maganin dubai ana shan wannan maganin duk kasar musulmi an sha an warke idan inyamurin indigo ya sha ya sha tuntun ya warke bai rabin lagos da ibadan ya sha tuntun ya warke to mumi zai hana bahaushen kano da bahaushen sokoto da fulatanin yola ya sha ya warke kaga kenan ashe mu ne muka ji yaudara ta yahudawan kar mu sha mu warke a zama ayyanmu su ne almajirai su ne kutare su ne kurmaye su ne bebaye su ne nakasassu a duniyan nan shin wani tabbaci za su bayar duk tallafin da za a ci gaba da samu zai tsira daga illar cin hanci da rashawa idan ce tambayar da na wa sakataren hukumar lafiya ta abuja rilwan muhammad to najeriya ta canja ba kamar yadda sun ta da ba kuma ya ya ga canji daga shugaban sama sun canja to dole kasa ma ya canja tunda shugaba ya nuna cewa shi baya cin hanci da rashawa to duk wanda yake kasa in ya ci yasan za a kama shi so ba za a yi ba kuma Allah ya yarda wannan canji zai ci gaba da tafiya as long as wannan shugaban kasan yana kan mulki kuma mun yi gode masa da ya nuna cewa lalle zai bada gudumawa wajen kawo allurar rigakafin don wasu allurar sai an saya ne zai taimaka wajen kawowa ziyarar farko da banki mu ya kawo Najeriya 2011 ta fi shafar harkokin kiwon lafiya ne amma a wannan karo a ziyarar safa da shugaban kasa ya taɓa batun kalubalen tsaro uh, I know that uh, there is a very serious issue of uh, security caused by Ina nuna damuwa da kalubalen Boko Haram da batun sace 'yan matan Chibok, kuma za mu yi duk wani abu mai yiwuwa wajen shawo kan matsalar ta hanyar tallafawa Najeriya wajen faɗaɗa hanyoyin da take tinkarar yaƙi da ta'addanci. Nasura da Maili Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki. gagon sai ya ji na haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya mi tabidar ilmu ruwan sama da ake ta yi kamar da bakin ƙuri'a a wasu ƙasashen afirka na ci gaba da barna yankin tilberiya nijar gidaje akalla ɗari ne suka rushe ba ga makarantu da ambaliyar ruwa ta yi wa barna yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto kan al'amari ko kuma hali da ake ciki wannan ambaliyar ruwan dai ya yi sanadiyar rugujewar kimanin gidaje ɗari tare da mamaye makarantun boko da asibiti da kuma illahirin rijiyoyin ƙauyen na tamaci da ke cikin yankin na tiliberi a cewar da tawon wannan ƙauyen a iya sanin su ƙauyen su bai taɓa fuskantar irin wannan al'amari na ambaliyar ruwa ba mai garin wannan ƙauyen ya bayyana muna yadda al'amarin ya faru tuni dai hukumomi da zababbun yankin na tiliberi suka so mu kai ziyara a ƙauyen na tamaci domin ganewa idon su irin ɓannar da ruwan ya yi asumana malam isa dan majalisar dokoki ne da ya fito daga yankin na tiliberi ya yi wannan kira zuwa ga masu hannu da shuni da kuma kungiyoyin agaji bayan ya bayyana irin taimakon da mazauna ƙauyen suka fara samu ruwan dai da yi ambaliya a ƙauyen na tamaci a cikin yankin na tilibiri ya fito ne daga yankin kidal a arewacin ƙasar mali a damana da ta bana garuruwa da dama ne suka samu yin ambaliya a jamhuriyar ta nijar ƙarshen rahoton kenan yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar kuna tare da sashin Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 18 ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. to shi mara ilimin fa ko hangawa mai jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin a 'yan makonnin baya da suka wuce shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umarci ma'aikatar ilimi ta ƙasa da ta duba wani littafin addinin musulunci don sa shi cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. Marigayi mai shari'a Bashir Muhammad Sambani ya wallafa wannan littafin a shekarar 1974 kimanin shekaru 41 kenan da suka wuce. To abin tambaya a nan shine, wai menene hikimar saka wannan littafin cikin manhajar makarantun sakandare a wannan karni na 21 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce a yi? Domin samu amsar wannan tambayar da ma wasu batutuwa da za su fayyace ma al'umma dalilin wannan mataki na shugaban ƙasa. Muna tare da Malam Muktar Umar Lere. wanda ya nazari da garan bawul ga wannan littafin don ya tafi daidai da manhajar wannan karnin. Na fara da tambayar shi kamar haka. Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa. Menene ya ja ra'ayinka har ka yi tunaninka nazarci wannan littafin? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wato ba wani abu ne ya sa na tunanin cewa ya kamata in wannan aiki na farfado da martaban takardun shi marigayi malam bashir sambo wanda ka rubuta tare da malam muhammad hijab a misra ba sai tuntuɓa ta da wata cibiya ta yada da'awa wanda aka sa mata suna don girmama shi marigayi shi justice bashir sambo wannan cibiya tana ana kiranta da turanci bashir sambo center for islamic da'awa su suka tuntuɓeni ni suka nemi in jaddada wannan aiki da shi marigayi bashir sambo yi allah ya kansa ya gafarta masa da rahama ko za ka ɗan yi mana ƙarin haske dangane da me wannan littafin ya ƙunsa? wancan littafai ɗin an yi su kamar littafai akwai gida uku littafi na farko ya kunshi ƙur'ani da tafsiri littafi na biyu ya kunshi tauhidi da fikihu littafi na uku ya kunshi tarihi da hadisi haka littafan suke a da ba tsari ne na wannan littafin shi na aji ɗaya ba wannan shi na aji biyu ba wannan shi ne na aji kasantuwan ilimi yana ƙara bunƙasuwa ya zamto dole ne kuma ta sake tsara manhaja wanda zai tafi da yadda ilimi ke ƙara bunƙasa a cikin ƙasa shi yasa littafan daga baya aka zo ba a yi amfani da su saboda abubuwan da abubuwa na zamani suke bukata na ilimi ya shafi musulunci babu a cikin waɗancan littafi aka zo aka faɗa amfani da su kamar yadda ka faɗa cewa eh lallai an wallafa littafi ɗin a cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da hudu haka aka yi ta buga shi har zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin amma ba a sake inganta shi ba ma'ana abin da aka sanya turanci da review ni da yanzu za ka ɗan yi mana ƙarin haske menene abin da yake a da wanda babu shi wanda ya zama na cewar yanzu ne aka sa shi a cikin wannan littafin? Ai, Malam Yusuf suna da yawa, abubuwa ɗin suna da yawa, don akwai abubuwa wayanda sun shafi zamantakewa mu ne yau, irin abubuwan da muka ɗauki kama yau. A gada can ba san cuta ta HIV and AIDS ba, wanda aka sani da sida. To yanzu akwai shi, kuma musulmai suna da haƙƙi da a wayar musu da can ba a san family planning ba wato tsari na kai da iyali to yanzu kaga akwai akwai irin waɗannan batutuwa sannan da can ba cintinu tsakanin ƙabilu ko al'adu ko addinai yanzu duka akwai dole ana bukatar a sa wani tsari manhajan ilimi na yara don a wayar musu da kai yadda za su mu'amalanci yan uwansu musulmai waɗanda ma ba musulmai ba akwai duk irin waɗannan darussa yanzu da suke sababbi wanda babu a cikin wancan littafi har maganan jihadi ma saboda yanzu ana fama da tuntuni na boko haram da isis ne da wani ne dole ana bukatar musulmi su san zini shi kan shi jihadi ɗin musulunci. to a takaice za a ce kenan inda aka fito makarantun sakandare ana amfani da wannan littattafai amma yanzu daga bayan nan littattafan nan sun yi ƙasa kenan za a ce wajen ainihin yaɗa manufofi na ishi wa'innan da kuma koyarwa da ke cikin wa'innan littattafai kenan? waɗannan littattafai ai an daɗe ba amfani da su na ganin zai ke kimanin shekara ko ashirin da biyar ko abin da ya faka kama da ba saboda ba a ƙara jaddada su shi littafi in ba a ƙara jaddada shi zai zo ya zama ba a amfani da shi. sun nemi shawara darekto da shi da gandi nuko kuna wurin kuma da aminu ya wuri famsa sami ni ce. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ku ci gaba da jin ƙarin haske daga bakon namu. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin nan ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. A maza da mata don mu zan miƙewa, kai masu tsaro sai a mana aikin gafara cikin shiri ko kuma rahoto na ƙarshe da muka kawo muku dangane da ambaliyar ruwa a ƙasar Nijar an samu ɗaukewar sauti saboda wasu tangarɗa da muka samu da na'urorin mu a mana aikin gafara idan muka samu cikakken rahoton ma kawo muku shi cikin shirye-shiryen mu na gaba a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. bari mu fara da sakon muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce hakika zumunta kafa take ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya mr banki mun ya kawo najeriya hakan abin murna da farin ciki ne musamman ganin yadda ya kawo wannan ziyara a lokacin gwamnatin muhammadu buhari da fatan ziyarar za ta ƙara ƙulla kawance da bunƙasa kasuwanci hakika riƙon gaskiya da riƙon amana da kakakin majalisar dokokin jihar kebbi alhaji sama'ila ganda kamba tabbas shine ya kai shi ga samun nasarar zama ciyaman na dukkan kakakin majalisun jihohin najeriya da fatan allah ya bashi ikon sauke nauyin da allah ya aza masa amin sako daga garba na hali kamba ya allah ka sa ganawar da bankin mun yayi da gwamnonin najeriya hakan ya zama alheri ga kasar mu najeriya da ma afirka baki daya sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano shi kuma yusuf heluwa ɗin duma cewa salamu alaikum biyoyi hausa don allah ku bani dama in mai da martani ga masu ganin wai shugaba muhammadu buhari ya daɗe bai kafa ministoci ba to wallahi mu dai talakawan najeriya rashin ministoci ma bai dame mu ba don kuwa kuma yana tafiya daidai da ya kamata sai kuma sakon hassan gida da madagali wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa a yau ina so in yi tsokaci ne akan irin shiga da 'ya'yanmu mata ke yi a jami'o'i na arewa abin takaici ne kuma abin allah dai da wannan nake kira ga gwamnonin arewa da su san cewa yana ɗaya daga cikin haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na tsare mutuncin addinin al'umma da suke shugabanci saboda haka ya kamata su yi dokoki za su haramta wannan mummunar shiga a jami'inmu na arewa haba mahukuntan Nijar idan wani gatanci ne za ku yi wa jama'ar da magaram to ku gyara musu hanyar da ta tashi daga zandar zuwa tanot har agadas dauda ta tashi daga zandar zuwa magarya da kuma sama musu ruwan sha mai tsafta ba saba masa sabuwar kasuwa ba dan ba ita ce matsalar jama'a da magaran ba sako daga Sade Sa'idu Daura da ƙarshe sai sakon Adam Muhammad Gitti kasar Chadi wanda ce salamu alaikum biyoyi Hausa ku bani dama ne tsokaci akan ziyarar sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya kai a Najeriya wato banki Ki-moon Allah ya sa wannan ziyarar tasa da ganawar da ya yi da gwamnatocin Najeriya ta zama alkhairi ga al'ummar kasar baki daya kuma kulliya ta biya kuɗin sabulu akan abin da ya kawo shi amin Tuma da laga kanin labarai kafin mu sallama da ku. A yau Litinin shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa uku da wani ɗan Birtaniya da lambar yabo mafi girma a ƙasar bayan da suka yi kundin bala suka hana wani ɗan bindiga kai hari a wani jirgin ƙasa. a bikin karama mutanen da aka gudanar a paris an ga mr olan yana liƙa lambobin yaban a jikin rigunan chris norman ɗan ƙasar birtaniya da spencer stone da alex carlatos da kuma anthony sadler waɗanda amurkawa ne shugaban na faransa ya ce irin jarumtakar da mutanen suka nuna sako ne da ke nuna irin yadda mutane ke shirye su ba da haɗin kai wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci masu gadin gaba tekun italiya sun ce sun ceto akalla bakin haure 4,400 cikin kwana guda waɗanda suka taso daga bakin gaba tekun ƙasar libya jami'an tsaron sun kai daukin ne bayan da suka sami sakonnin neman agaji daga kwale-kwale akalla ashirin hukumomin ƙasar ta italiya sun sha kai makamancin wannan dauki sai dai wannan da aka yi a ranar asabar ɗin da ta gabata ya kasance mafi girma hukumomi a pakistan sun ce wani harin roka da aka kawo ƙasar daga kan iyakarta da wato afghanistan ya halaka dakaranta hudu tare da raunata wasu hudu a gaishe ka masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lesha za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamun na madadin mahmud lalo da juli lazar gresham da ta kula dakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe ga malamai